بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير هلك أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد shugabanni da uwayenmu ɗalibai da sauran malamai da suka taru a wannan masallaci a wannan gida ina karanta muna gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da ikon zartar da abin da ya so a lokacin da ya so ba tare da shawara da wani ba salati da sallama marar iyaka su kara tabbata ga babban jakadan Allah annabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai Allah ka ƙara yarda da yardadun sahabbansa da tsarkakkun sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa izuwa ranar ƙarshe munasabar da ta haɗa mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci shi ne wa'azi na addinin musulunci ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta sakkwato ta arewa ƙarƙashin jagorancin babanmu malaminmu shugabanmu limaminmu imam usman abubakar baliyo allah ya kara ƙara rayuwarsa albarka tare da shugaban majalisar malamai imam abdullahi tela da muke tare da shi a wannan wa'azi duka allah ya sa rayuwa albarka malam buhari ibrahim bazza ya yi wa'azi kuma a cikin wa'azi ya ba da wani misali wanda kusan na ji kamar da ni yake a misalin yana bayani game da cewa wani a zai so ya zama a ce mahaifiyarsa tana ne ya kyautata mata to sai na ji kamar ni ya kallo yana wannan misali Allah ka gafarta ma mahaifin nan mu wayanda suke rayu Allah ka kara ma rayuwarsu albarka ba lokaci ya akwai mai tsawo ba to amma bari mu yi magana game da wata rana mai muhimmanci kwarai da gaske ba ranar yau da muke ciki ba wata rana da za ta tahowa ita ranar yau kamar yadda ɗaya daga cikin shugabanninmu na ƙungiyar izala ɗazu na je sama ranar yau suna baban mallam buhari hussein adamu zoro nijiya ce sunan yau shine bai isa ba a ƙoshi babu daɗi ita yau ɗin da muke ciki to ba wannan yau za mu yi magana ba in ka karanta ƙur'ani sura ta farko aya ta uku kwaɗa mana ranar da Allah ya magana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah maliki yawmiddin Allah jalla wa ala ya ce mamallakin ranar sakamako da jin wannan ayar kai ka san akwai wani abu tafi sakamakon mi sakamakon aikin da na aikata ka aikata sakamakon abin da ni a rayuwata ta duniya rayuwar ci rani dukkaninmu ga muna a duniya dattawanmu da matasanmu da yaranmu wallahi wata rana sai an waye gari ba mu cikin duniyar nan wata rana sai an bincika ba mu kuma abin da ka aikata a rayuwar nan taka shine za a yi maka hisabi kuma shine za ka rayuwa da shi har ta abada da allah ya ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako kenan za a auna ayyukan ka da ka da wanda ni yi da wanda suka yi da wanda muka yi a ba mu sakamako in hairi muka aikata za mu ga alheri in sharri muka aikata za mu ga sharri mu bi ayoyin daki daki a suratul baqara Allah ta'ala ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله تعالى يتشي واتقوا يوما كجس أورون وتئر الرانا ودى ترجعون فيه إلى الله za a mayar da ku zuwa ga Allah ranar da ɗan adam cin kasuwar ya ƙare ranar da duk abin da ka tuhi duniya ya ƙare ranar da danginka suna kallon ka suna ganin wanzuwa za ka yi amma shi abin da Allah ya ɗiban maka ya ƙare hatta iza balagati taraqi كلا إذا بلغت التراقي وقيل, وقيل من راق وظن, وظن أنه الفراق وال والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى الله تعالى yana bada labari game da ɗan adam gashi kwance a gadon mutuwa a shimfiɗar mutuwa garan yana kai da komowa ran bai fita daga cikin gangar jiki ne ba kuma bai zauna cikin gangar jikin ba duk wanda ya shigo cikin daki sai ya ce an ga likita an kai shi asibiti ya sha magani wani irin magani an ka rubuto mai ruwan da an ka sa mai sun kare. a kira likita jinin nan ya yi kusan karewa. wa zanna annahu al-firaq aikana annahu yufarriqu duniya shi ya san tahiya zai yi su waɗanda a cikin gidan suke ganin kamar wanzuwa zai yi domin yanzu ga ƙoro ya haɗu da ƙauro kafa ce an haɗa ta da kafa shi yana ganin abin da ba ku gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗan adam ya kasance a lahaza ta ta ƙarshe ta barin duniya lahaza ta ta farko ta fuskanta al'amarin lahira to mala'iku za su sauko da gare shi su zo zuwa gare shi su tsaya daidai fida ce idan ya aikata aiki na kwarai mala'ikun rahama ne idan ya aikata mugun aiki mala'ikun azaba ne allah ka tsare mu idan suka zo za su zauna gwargwadon ganin idanu ne bayan sun gama cika wuri sai mala'ikan mutuwa ya sauko daga nan idan allah ya sa a ciranin da ka taho duniya ka aikata abin kwarai to sai a kama kiran ka da ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wannan shi a saƙon da za a yi maka idan kuma rayuwa ce wadda duniya kawai aka zo aka ke aka yi ta kuki kala kala sai hagaran ya laɓe nan ya shiga nan ya bi nan ya biyo ga kusuwa nan ana fisgace ana fisa ana hita ana cira ce ɗan adam yana kururuwa yana wayo to shine Allah ya kalli wannan rana ya kalle mu ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah da ni da kai da su da mu kowa ya ji tsoron wani yini wanda za a mayar da mu zuwa ga Allah me suwar kadai ya ce sun matuwafa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai za a cikan ya mata abin da ta aikata wahum la yuzlamun alhali ba a zaluntar mu ya Allah ka sa mu aikata alheri in ka matsa kaɗan سيتي يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت, وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله, ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد الله تعالى يتشي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرة ranar da kowace rai za ta isko abin da ta aikata na alheri gashi nan halarci a gare ta duk wani abu da ka aikata ko kaɗan ne ko mai yawa ne wallahi allah ya taskance ma shi yana can a wajensa wa ma min so abinda rayuwa ta aikata marasa kyau zaluntar da ka yi ma wani cin amanar da ka yi ma wani zaluntar da ka yi wa makwabcinka cutar da ka yi wa makwabcinka a wajen kasuwanci da ka yi ha'inci ha'intar iyalinka da ka yi ha'intar ɗalibanka da ka yi ha'intar malamanka da ka yi ha'intar abokan zamanka da ka yi wa ma'amilat min su'in abinda bawa ya aikata marasa kyau ya waddu bawa zai so zai guraci lau anna bainahu huwa amadan ba'ida da a ce a tsakani ne da abin da ya aikata akwai wani hili mai tsawo akwai wata ganuwa mai tsawo wadda za ta shiga tsakani ne da abin da ya aikata sai Allah ya ce wa kumallahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kai ne Allah yana tsoratar da ku duk abin da ka zo da shi a wajen Allah Allah yana shirye yana jiranka in alheri ka zo da shi Allah zai tarbe ka da alheri in shari ka zo da shi Allah zai tarbe ka da sakamakon abin da ka aikata wallahu basirun bil ibad Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne duk da kaga an tauna wannan tsakkuwa dan aya ta ruhurguje to Allah kuma mai tausayi ne ga bayan sai Allah ka ji tausayin mu wannan ranat da tsoratar suwar da Allah yake muna dan mu zama masu shiri da game da ita sai ce yau mai izin yi wa fihimullahu dinahumul haq yau mai izi yi wa fihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin har yanzu saboda maganar maliki wa biddini din nan sai yace ce yau mai izin wani iri yini ne wanda yi wa fihimullahu rabbuhumul haq dinuhumul haq Allah zai ci kan ya musu sakamakon ayyukansu da suka yi ya ba su sakamako na gaskiya duk abin da ka aikata zaka isko shi a wajen Allah ya ubangiji ka samu aikata alheri In wannan aya sai Allah ya ce yawma tabyaddul wujuhu yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ta'ala ya ce rana ce wadda wasu fuskoki sukan yi baƙaƙi su yi baƙi kirin wasu huskoki kuma sukan yi fari ya Allah ka sa huskokin mu su zama masu farare ya Allah ka sa huskokin mu su zama masu haske ya Allah ka sa mu zama masu cikawa da imani a wannan duniya da muka zo da ranin da muka zo Allah ka sa mu ci riba Allah kakka sa mu taɓe kakka sa mu zama cikin waɗanda sun ka taho rakiya ya ce rana ce wadda wasu huskoki za su yi haske wasu huskoki kuma za su yi baki kirin wayanda suka yi baƙi ƙirin ɗin sai a ce musu kun kafirce daga ayoyin ubangijinku kun ƙi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko ya Allah ka samu zama masu imani wannan fa'ayar ko wannan ranar ita ce Allah ya kalle mu ya ce yau mai izin tuhaddisu yau ma izin tuhaddisu akhbaraha saboda me بأن ربك أوحى لها الله تعالى ترانا تيني ودا منني يوم da ƙasar zata ba da labarin abin da an ka aikata samanta ka taka ka tahi wuri kaza ka aikata aikin zunubi wallahi yana nan rubuci ka taka ka ce huri kaza an kulla ma wani shari wallahi yana nan rubuce ka taka ka ce huri kaza an yi kaza wallahi yana nan yana rubuce me yasa ƙasa za ta bada labarin ta bi anna rabbaka auhalaha saboda ubangijinta ubangijinka yayi wahayi gare ta ita kuma mai da'a ce ba irin kace dan adam bai kikashewa ya ku bayan Allah limisli zalikal yawm fa'id. don misalin irin wannan rana ni da kai da su da mu mu yi shiri mu yi tanadi mu shirya ko yaushe wannan rana za ta isko mu ko yaushe za a karbe mu shi yasa Allah ta'ala ke cewa alam ya ne lillazina amanu alam ya ne lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله تعالى يتعلم يعني للذين آمنوا أشي لوكتي بيبقى ما سو إيماني ga su malam usman baliyo tun suna kurciya suka wa'azi har ta ruhe gemansu ga su malam abdullahi tela tun su kurciya hahurhura ta rufe geminsu ga su babu muhammadu nan tun yana yaro yaka harkar da'awa har ga hurhura ta rufe abin gemi ne tun ba mu yi wa'azi ba ga munan matasan nan da ka wa'azi suka wa'azi yanzu duk wa'azin da aka yi har yanzu ba mu yi kai mu yi imani ba ya ku bayan Allah a shiga lungu da sako a yi wa'azi a karantar da al'umma a ilmantar da al'umma wai har yanzu duk ayoyin da alarammomi suka ja duk fassarar da malamai suka yi wai bai ta kai bai isa ba bai sa lokaci ya yi ba wanda zukatanmu za su jin tsoro su razana game da sha'anin ubangiji wai har yanzu lokaci bai kai ba da zamu wa'azantuwa da irin wa'azuzzukan da aka yi muna ya zama zukatanmu sun razana sun yi taushi sun miƙa wuya li zikrillah ga ambaton Allah wa ma nazala min alhaq da abinda muka saukar na gaskiya na alqur'ani Allah ya ce wala yakunu to ku tsaya al'umman Muhammadu ka ku saurara ku jiya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yakunu ladina utul kitaba min qabl ka ku yadda ku zama kamar wa'anda muka ba littahi a gabaninku su ne ahlul kitabain fadala alaihimul amad lokaci da guri yayi musu tsawo faƙasat qulubuhum zukatansu suka ƙeƙashe suka lalace babu tausayi babu imani babu rangwame babu na ƙasa ya girmama na sama babu na sama ya tausaya ma na ƙasa al'ummar ta koma kama al'umma wadda addabbobi ka rayuwa a cikinta Allah ya ce wa kasirun minhum fasiqun da daga cikin su fasikai ne ya ku bayan Allah ya kamata a ce wa'azin da muke yana muna amfani wa'azin da malamai suka ya kamata a ce yana amfani gare mu ba dai mu taro a ce za a sa wa'azi wuri kaza ba za a yi wa'azi wuri kaza ba a yi wa'azi malamai su yi wa'azi alamomi su ja ayoyi a yi kabbarori shin nawa nawa ne daga cikin wa'azuzzukan da aka yi muka yi aiki da su wa'anne halaye ne masu wa'azi suka yi magana game da su a wa'azin da aka yi wuri kaza wanda ya kajji ya shiga cikin rayuwarka ka yi aiki da shi har ka canza wata ɗabi'a ko hali da kake yi jiya ko shekarun jiya ka zama mutumin kwarai ni ne wa'azi yake bukata dama abin da yake da bukata shine ya wa'azantar da kai ya ilmantar da kai ya fa'idantar da kai dan ka fa'idantu dan ka gane ba wai mai wa'azi ya zo ya ja aya ya ja hadisi dai ya burge ka ba ya ja aya ya ja hadisi ne don ya karantar da kai don a gudu tare a tsira tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an tafi makabarta domin a turbe wani daga cikin sahabbansa annabi yana riƙe da sanda sai kama rawan wannan sanda sai ya faɗi wani abu wanda da tsorata suwa kwarai da gaske sai ce shi kabari innahu awwala manzilin min manazilul ahira shine farkon masauki daga cikin masaukar lahira idan abin da a cikin kabari ya yi daidai idan ka samu rahama a cikin kabari to abin da zai biyo ba yana da sauƙi idan ko kabarin nan bai yi daɗi ba idan kabarin nan ya rikice to gaba ma rikicewa za ta yi shi yasa Usman ibn Affan Allah shi ƙara yadda da shi duk lokacin da aka wa'azi a yi maganar mutuwa sai ya yi shu amma da a yi magana kabari sai ya aza kuka aka ce haba ibn affan ya ana maganar mutuwa ba ka damu ba amma ana maganar kabari sai ka aza kuka yace saboda na naji wancan hadisi annabi ya ce kabari shine farkon masauki daga cikin masaukan lahira in abin a ciki yayi daidai to komi yayi daidai in bai daidai ba to komi ya lalace yanzu fa daga ranar da aka haihe ni akwai wanda rana aka turbude shi cikin kabari yana can kwanci kuma ko jiya kwanci bai yi ba ina rago mai kwanan dare ga lokacin ƙiyamun lail amma kwana ya kai jira haka zo barzahu akwai kwanan barzahu kai ta kwana ko jiya kwanci ba ai ina samna wanda bai bauta ma Allah wanda ya bata lokaci ne ga banza a duniya wani fana can yana cikin kabari dama yake so lahaza guda da Allah zai bashi ya hito ya shigo irin wannan masallaci ya yi raka a biyu kai da rayuwarka ni ka aikata da wannan rayuwar shin wa'azi bai amfani ka bar har yanzu shin baka tashi aikata abinda zai zama rahama a gare ka a wajen ubangiji ba hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza matal insan idan dan adam ya mutu in kada amaluhu illa min salas duk aikin da haka ya kare ya lalace babu shi babu ci gaba ne sai abubuwa guda uku na farko sai annabi ya ce sadakatun jariyatin sadaka mai gudana dole ga kungiyar wa'azi tana wa'azi ga sati nawa haka samu wane ne cikinmu masu zuwa wa'azin nan da wanda ake wa'azi wanda ya taɓa tunanin cewa wa'azin nan da aka yi ana sa mai ana sa hetur ana tashi da wuri zuwa wuri a yi wa'azi wane ne ya yi tunanin cewa cikin abin da nika samu bari in sadaukar da kaza a matsayin sadaka wadda zan amfanuwa da ita a cikin kabarina domin ta amfane ni gobe na Allah ya sa an fahimci bayanin da nika yi wane ne cikin ku abba ya cin abinci kullun me yasa al'amarin addini shi bahaushe ya kirkiro ma cewa yi ma Allah sai an daure wai ma Allah sai an daure to kai mista kai yayi maka bai daure ba shi Allah halan da ya maka ce ma ya daure cikin ni'ima da jin daɗi Allah ya maka da haka menene muka tanada wanda watakila idan daga tashi wajen wa'azin nan ba za ka koma gida ba kabari za ana da kai za ka iya tsaya a wajen Allah ka ce Allah ni'ima da kai min ta kaza na yi aikin addini kaza wai ko kun san wani sirri yanzu iya diyan da aka yi haihuwa yanzu ba su biya ma ba shi yadda aka haihuwa yanzu in ka mutu an ka zo an ka ce za a raba gado akwai abin da ake son a basuwa kila bashi aka biyar ka ko wani abu wallahi in ba Allah ya magam da ka tarba cikin ɗiyan wani zai cewa shi wallahi ba a taɓa komi cikin gado ne wallahi muna da misalai da yawa matan su ma su ɗiyan ba jinin ka bane sun ce ba a biya <laughs> matan maki da wata wallahi wani makiyinka za ta auruwa a canza kayan daki a canza komi a sa ya zauna nan ya Allah ya sa zaman shi da ita yayi daidai shi da kai ne zai kama ta yana dauko magana ka tana cewa Allah a bar magana wannan gawa kuma wallahi da dukiyarka aka duk abin da aka mi kai ma kanka na tanadi dan in ka shiga cikin kabari wannan abu ya amfani ka zuwa lahira kowa ya tunani annabi ya ce au ilmun tafa'u bihi ko ilimin da ake amfanuwa da shi ka ilmantar ana ce ana ta ilmantar suwa Allah ya saka wa malaman nan da alheri tun kurciya suka da'awa har yanzu wallahi ko yanzu suka bar magana sun haihuwa sun karanta suwa abinda dai muke musu fata abinda Allah yake karantar da al'umma wa abudu rabbaka wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kuma ma'aike ke cewa inna mal amalu bil hawatim Allah ka sa ku cika da imani boku ba kuna da saurawa <laughs> to Allah ya ba mu cika da imani gaba dai ilimi wanda ka amfana suwa nawa nawa ka ana cewa kila masallaci Umar dan Haddabi ana karatu ana buƙatar littafi kaza kai kuma a cikin aljihunka akwai kuɗin da ake iya sayan littafin sai ka yi tsuki ka wuce cewa littafi za su sayi sai ka tsallaka sai ka sai naman naira dubu ka sai lemun ɗari uku sai ka ka canye an jima a haɗu masai da kai da wannan abin da ka ci lala gaskiya na ko ƙarya na lajanatu da'ima lil buhusul ilmiya suka ba da fatawar cewa karkashin wannan na ilimi wanda aka amfani da shi ba sai mai wa'azi ba fa ba sai mai karanta suwa ba lutaye idan aka buga ko kai hanyar da za a samu ne kana iya shiga karkashin wanda ya watsa ilimi wanda aka amfana da shi sannan wani abu da nake son ku fahimta ya ku bayan Allah wa'anda kowane lokaci malamai suke tahowa masu da'awa su ce ku taimaka ga da'awa malaman fa da suke neman ku taimaka ba wai suna neman ku taimaka don ku ba su bane suna neman ku taimaka ne don su sun taushe wani bangare kuma ku taushe wani bangare da Allah ya ga dama sai ya baka arziki su kuma sai ya ba su ilimi kai baka da ilimin za na karanta suwa su kuma ba su da kuɗin da za su taya su yi da'awa sai Allah ya niho su taho su neme ka ka ba da dukiyar da a taya a yi da'awa to kakka ji nauyin hannu wajen ba da wa'annan kuɗin yana yiwuwa abinda za ka ba su a taya a yi da'awa shine tsiraka shine rabonka na abinda za ka samu a cikin rayuwarka. wani lokaci sai kaga an to wajen neman taimako ga mutum sai kaga yana nawa yana abubuwa sun yi yawa abubuwa sun yi yawa mu ko wani lokaci abin da muke ba uyayen mu masu nema irin wannan ga irin wannan sha'an da'awa sai mu ce ku kyale shi yana yiwa dukiyar tashi ba ta Allah ta ba Allah bai bukatar dukiyar da ka duk lokacin da ka ji an to ana neman taimako gare ka ga irin wayannan abubuwa don watsa ilimi don taimakon ilimi don isar da ilimi to kakka ji nauyin aljihunka ka taimaka don ilimi ya watsu wallahi azim wanda ya bada kuɗi ne an ka sa hetur an ka to an kai wa'azi inda ihlasi ya yi wallahi yana iya samun lada mai wa'azi bai samu lada ba in ba don Allah ya wa'azi ba sai ha kwashi gara ɓasa wa'azin gaba ɗai saura sun sha sanyin banza tunda ba don Allah kai ba ya Allah ka azurta mu mu yi abu saboda kai ya Allah ka azurta mu ihlasi sai annabi ya ce awaladun salihun ya da ko ɗan ƙwarai wanda ya yi ma mahaifinsa addu'a ya za a samun ɗan ƙwarai sai ka nemi uwar ƙwarai ka ciyar da shi da halat ba da haramun ba ka tarbiyyantar da shi tarbiyya ta addinin musulunci ka ilmantar da shi sannan za ka iya samun riba ta shi ma ya maka addu'a bayan ka mutu amma inda dai da aka haihuwa ɗiyan yuyuyu ɗiyan alaci ne ɗiyan tir irin da malam buhari ya ishara game da su wanda ba su taimakon uwayensu to nan ba su cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake alfahari da su da annabi yake cewa ku yi aure ku haihuwa ku haihi ɗaya da yawa in yi alfahari da ku wallahi ba ɗaya in shalishu annabi ka nuhi ba wallahi ba ɗaya in tsami ya ka nuhi ba ba ɗiya fasika yaka nuhi ba ba ɗiya masu sata agwagin ne mutane yaka nuhi ba ba ɗiya masu cin mutuncin da a cikin shiya yaka nuhi ba yana nuhin ɗiya wa'anda ka cika sahu a masallaci ɗiya wa'anda ka bi ta karatun alƙur'ani ɗiya wa'anda ke da tarbiyya suna mutunta da a cikin anguwa da haka ya ku bayan Allah kowa ya yi shiri kowane lokaci kana iya tafiya anal waqatul rahil lokacin tafiya ya yi. koyo shi kana iya tahiya ba sai tsoho ba tsohon ma yana iya zama kai yaro ka tahi an fahimci wannan Allah ya ba mu cikawa da imani Allah ya ƙara azurta mu da ihlasi Allah ka sa ayyukan da muka yi kowane lokaci su zama danka muka yin su ya arhamar rahimin ya Allah wannan kungiya ka ƙara sa mata albarka akwai abubuwa da dama gaban wannan kungiya da kungiya ta Sokoto South da kungiya ta jiha kun ga muna fuskantar azumi majalisar mai alfarma sarki musulmi da ta hidda sanarwa gobe 29 ga wata idan aka ga wata kun ga sha'aban ya shiga ko ba haka ba kuma tun a farkon addinin nan Allah ya da ya ga dama sai ya azzirta annabi sallallahu alaihi wasallam da masu da'awa da kuɗi da an tashi tsaya kawa dogo abinda Allah ya ga dama a nema ga al'umma a taimaka don a yi ayyukan addini haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai da aka ya ku bayan Allah wannan kungiya tana da bukatoci da yawa